wannan ne ma dai karon farko da wani da ba jami'in gwamnati ba ko kuma ɗan siyasa ke kai tallafi ga waɗanda rikicin tsaunin mambilin ya shafa inda sharan ɗan kasuwan aliko dangote ya ba da tallafin naira miliyan hamsin ga gwamnatin jihar taraba a matsayin gudumawa da yake mika tallafin sharar ɗan kasuwan ya ce ya zo jihar taraba ne domin jifa tsuntsaye uku da dutse guda wato na jajanta al'umman jihar bisa rayukan da suka salwanta kana kuma jajanta gwamnatin jihar bisa rasuwar tsohon gwamnan jihar dan baba sun ta yi sannan da karshe kammala da yarjejeniyar soma noman shinkafa da na rake da kamfanin dangote zai soma a yankin lawo. donate a token 50 million naira to be given to the victims Da farko bari na so mu jajanta bisa rayukan da muka rasa a Mambila da kuma rasu tsohon gwamnan jihar dan Baba Sunte wanda ma a zamanin sa ne muka soma wannan batu. Allah ba da rashin da aka yi kuma da wannan nake so na ba da namu tallafi na taimakawa wajen rikicin mambilai ya shafa da kuɗi naira miliyan hamsin. Da fatan Allah kare na gaba bayan haka wannan batu na noma rake da shinkafa a shirye muke ba mu fara wannan aiki kuma zai taimaka wajen samar da ayyukan yi da kuma cimaka kasa Dole ne mu tashi wajen haɓaka hakan noma. Da yake nashi jawabin gwamnan jihar Taraba Aktadare Disan Isiyaku wanda ma ne ya tarbi dan kasuwan ya soma ne da bai na matakan da gwamnatin jihar ke dauka yanzu domin maido da doka da oda a yankunan da rikicin ya shafa. kamar abin da ya faru a mambila gaskiya abin da eh, zai ba mutum fushi ne ba abin da ya kamata har ikai ga fada da kashe-kashe ba but tunda ya faru muna nan muna rokon mutane su hakuri su yi hakuri da juna muna kuma ba su hakuri mun tura mutane kuma su roke su ah, mun gode Allah dai komai ya kwanta kuma muna kokarin mu gaskiya mu tabbatar cewa zaman lafiyan ya zama na dindindin su kuma wanda sun yi laifi mu ba za mu bar su ba za mu yi yakacin kokarin mu mu hukunta su to yalla bai komai gwamna zai ce kuma game da batun noman shinkafa da na rake da kamfanin dangote zai soma a jihar taraba zuwan dangote gaskiya zai yi taimako kwarai da gaskiya don mun bashi filin yin noman shuga shuga shi kuma zai taimaka ma mutane da outgrower scheme don shi ne babban abin da zai taimaka ma talakawa su sai su noma shugan nan su kawo kamfaninsa a siya kagan talaka shi ma zai same amfani a ciki da noman shuga kan dangote tun da ya riga ya sa zuciyar shi shi mai yi ne kuma na tabbatar zai taimaka mana jihar taraba jiha ce da ke da albarkatun noma kuma kamar yadda ma bincike ke nunawa jama'a da dama ne ake sa ran za su samu ayyukan yi da zara an sama wannan aiki na noman shinkafa da rake Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya